Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma VOA hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Laraba 30 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. To Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafi na sama da dala miliyan 900 ga Najeriya za ku ji mai za a yi da kuɗaɗen. Da daɗan aminin nan na shugaban Amurka Roger Stone ya ki amsa laifukan da ake tuhumar shi da su kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka. Yayin da Amurkan aka fara fuskantar wani matsanancin yanayi na sanyi da mai yiwa ya zama abin tarihi. To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa tawagar turawa masu sa ido a zaben Najeriya ta sake jaddada cewa ba za ta fifita wani bangare a zaben ba. A halin da ake ciki kuma wasu na ganin gargadin da gwamnatin Najeriya ta yi cewa wasu miyagu na kokarin fakewa da Boko Haram su haddasa ya mutsi a lokacin zaben zai fi firgita turawa masu saka idon. bakin da suka zo Najeriya zai iya rana nasu wajajen da ya kamata su je su duba ɗin watakila zai gagare su. Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa ƙungiyar akawo akawun kotu ta ce za ta je yajin aiki saboda an yi banza da 'ya'yanta. Kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafar da shirin demokaradiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafin kuɗaɗe da za a yi amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su a arewa maso gabashin Najeriya. Waɗanda suka haɗa hadda dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya domin neman mafaka. Akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema, inda za a amfani da dala miliyan 848 daga cikin kuɗin. wajen tallafawa mutum miliyan shida da ɗari biyu da suka tagayyara sanadiyar rikicin boko haram a jihohin borno adamawa da yobe wato jihohin da rikicin ya fi kamari wanda aka kwashe shekara goma ana yi tsakanin mayakan kungiyar da gwamnatin najeriya kakakin ofishin da ke kula da ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya james lack ya ce rikice-rikicen da suka taso a 'yan kwanakin nan sun raba farar hula sama da dubu tamanin da muhallansu. In total, 1.8 million people are internally displaced in the northeast ya ce a jimallance mutum miliyan ɗaya da ɗari takwas aka raba da muhallansu a yankin arewa maso gabashin najeriya sanadiyar wannan rikici wanda ya haddasa cin zarafin fararen hula ta hanyar kisa fyaɗe da garkuwa da mutane ana dai sa ran za a kwashe shekara uku wajen aiwatar da wannan tsarin tallafi ta hanyar amfani da kuɗaɗen da za a tara roger stone mutumin da ya kasance da daɗaɗɗen aminin shugaban amurka donald trump ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhume-tuhumen da aka yi masa guda bakwai masu nasaba da wasu sakonnin imel da aka satu masu alaka da abokiyar hamayyar trump a zaben 2016 wato hillary clinton a jiya talata aka gurfanar da stone mai shekaru 66 a gaban kotun tarayya da ke nan washington a makon da ya gabata aka kama shi a wani samamin da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi suka kai a gidansa da ke ja florida da goshin asuba an tuhumi stone da laifuka biyar da ke da nasaba da yi wa majalisar dokokin amurka karya kan rawar da ya taka a wallafa sakonnin imel din da dandalin nan mai kwarmata bayanan sirri na wikileaks ya yi an kuma tuhume shi da laifin yin zagon kasa ga binciken da majalisar dokokin ke yi kan zargin haɗa kai da kwamitin yakin neman zaben trump ya yi da rasha shi dai stone ya sha musanta cewa yana da wata rawa da ya taka a wannan zargi ko da ke bai ufan ba a lokacin da yake ficewa daga harabar kotun da aka tume shi a jiya miliyoyin amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da basu su taba gani ba yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin kasar masu hasashen yanayi sun ce mai yiwa wannan yanayi da ya fara daga daren talata zuwa wayewar garin laraba ya zama tarihi a kasar dai har gwamnonin jihohin illinois wisconsin da michigan suka ayyana dokar ta ɓaci a yankunansu a can yankin jihar da kotu ta arewa sanyin iskar ya kai ƙasa da maki 32 na ma'aunin digirin celsius yayin da ya kai ƙasa da maki 52 a wasu yankunan jihar minnesota zuwa yanzu an samu rahotannin da ke cewa wasu mutum hudu sun mutu sanadiyar wannan matsanancin sanyi ita dai wannan iska ta haɗo ne tun daga yankin tsakiyar yammacin amurka ta hada da gabashi ta kuma dangana da can yankin kudanci na jihar florida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a amurka john bolton ya gargaɗi babban alkalin ƙasar venezuela inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya bayan da babban jojin ya ba kotun kolin kasar umarni ta hana shugaban 'yan adawa kasar wan guaido ficewa daga kasar bolton ya ce amurka na allah wade da barazanar da babban atonin kasar ke yi ga shugaba juan guaido kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya talata yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zamanto mai daɗi ba ga waɗanda ke yi wa mulkin demokuraɗiyya zagon ƙasa da kuma cin zarafin shugaban 'yan adawan attorney general trek williams sab na ƙasar ta venezuela har ila yau ya ba da umarnin a rufe asusun kudaden gwado yana mai cewa ana tuhumar shugaban 'yan adawan ne kan irin ayyukan da yake yi akan gwamnatin shugaba nicolas maduro waɗanda suka saba wa doka waɗannan al'amura na faruwa ne bayan da hukumomin washington suka ayyana takunkumi akan kamfanin man fetur ɗin ƙasar ta venezuela na pdvsa matakin da masu sharhi irin su michael shifter ke cewa This is the nuclear option. I mean, this is sort of the, the most powerful weapon the U.S. has, short of military force. Ya ce wannan tamkar zaɓi ne na ƙarshe abinda da nake nufi wannan shine zaɓi mafi ƙarfi da amka ke da shi idan ka cire zaɓin ɗaukan matakin soji. Manyan jami'an Amurka da ƙwararru sun ce ƙasar na buƙatar ta nemi haɗin kan ƙawayenta domin a ƙalubalanci China kan yadda take satar fasahohin zamani ta hanyar yin kutse a rumbun bayanan ƙasashe. wannan kira na zuwa ne a kuma daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin amurkan ke dasa alamar tambaya kan ko amurka ta shirya wajen kare kanta daga irin wannan barazana ta satar fasaha wannan kalubale na faruwa ne har ila yau a daidai lokacin da masu shigar da kara suke tuhumar kamfani mafi girma a duniya a harkokin sadarwa na zamani wato huawei inda ake zargin babbar mai kula da harkokin kudin kamfanin da laifin badakar kudade da satar fasahohin amurka shi dai kamfanin na huawei ya musanta wannan zargi yayin da gwamnatin china da dakarun kasar suke cewa batun kutsen kan rumbun bayanan amurka zargi ne mara tushe ballantana makama sai dai gwamnatin wato zargi ne mara makama ballantana tushe sai dai gwamnatin shugaba trump ta ce ta da matuka kan yiwuwar cewa hukumomin beijing na amfani da wasu kamfanonin kere-keren zamani na china wajen yin ayyukan leƙen asiri akan amurka da ƙawayenta. 'yan sanda a brazil sun cafke mutum biyar waɗanda ke ake zargi suna da hannu a fashewar wata madatsar ruwa lamarin da a yanzu ya sa adadin mutanen da suka mutu ya kai 84 akalla mutum 276 sun suka bata bayan da madatsar ruwan ko kuma dam ɗin wanda yake garin burundinho a kudu maso gabashin ƙasar ta brazil ya fashe a ranar juma'a da ta gabata lamarin da ya haddasa kwararar tabo da sharar da ake tarawa ta haƙar ma'adinai akan titina gidaje da gine-gine da dama laka ta rufe ciki har da wani gidan cin abinci da ma'aikatan haƙan ma'adinai ke cin abinci a wurin uku daga cikin mutum biyar da ake tuhuma a wato da aka kama a jiya talata suna aiki ne da kamfanin haƙar ma'adinai na vel wanda shine mafi girma a duniya ayyukan haƙar ma'adinan ion sauran mutum biyu kuma suna aiki ne da wani kamfanin ƙasar jamus wanda ke kula da dam ɗin. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da zangon a Abuja, Najeriya, inda a yayin da tawagar turawa masu saka ido a zaɓe ke jaddada cewa ba za ta fifita wani ɓangare ko ɗan takara a zaben Najeriya ba. gwamnatin najeriya ke gargadin cewa bayanan sirri na nuna cewa wasu miyagu na shirin fakewa da boko haram su haddasa tashin hankali a lokacin zaben hasan mai na kaina gare ka tawagar masu sa idon na tarayyar turai da ke karkashin jagorancin 'yar siyasar nan ta kasar belgium uwar gida maria arena ta bayyana cewar ba sun zo Najeriya ba ne don goyon bayan wani ɗan takara ko wata jam'iyya. We have the mandate only to collect information concerning the electoral process. Aikinmu shine tattara bayanai dangane da yadda hada-hadar zaben zai kasance. Mu bayyana abubuwan da muka gani yayin zaben sannan mu bada rahotonmu. Ba mu da wata sha'awa na menene yadda sakamakon zaben zai kasance. Tawagar tarayyar Turan mai jami'ai goma da kuma ƙarin wasu 'yan sa ido su arba'in da su su kuma za su dan kwana biyu a najeriya kamar yadda jagorar ta ke cewar fa suna cin yancin gashin kai ne ba su da wata alaka ra'ayi ko sha'awar nasarar duk wani ɗan takara a wannan zaɓe mu fa gaba ɗaya 'yan ban romu ne wurin fidda mu akan wannan zaɓe mu tawaga ce kamar yadda nake jaddadawa masu cin 'yancin gashin kai a mu na jami'an tarayyar turai ne lokacin da waɗannan jami'ai na sa ido daga ƙasashen duniya ke gyara zama domin sa ido kan wannan zaɓe ne kuma ministan labaran najeriya alhaji lai muhammad ya fidda wani gargaɗi. that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized ministan labaran najeriya na cewar gwamnatin najeriya ta samu wani bayanin sirri da ke nuna cewar akwai wasu da ke kitsa wasu mummunan tashin hankali a ƙasar nan yayin wannan zaɓe ya ce sun gano cewar masu santa da husumar tuni sun tsara ta da hayaniya ta hanyar amfani da mayakan boko haram da 'yan bindiga daɗi duba da yadda wannan gargadi na gwamnatin tarayya ke zuwa a daidai lokacin da jami'an kasashen duniya ke shirye-shiryen fara sa ido ga wannan zaɓe na tambayi shugaban cibiyar raya demokradiyya da cigaba dr kola shatima ko ya yake kallon wannan sako na gwamnatin najeriya a daidai wannan lokaci Idan kamar akwai wayannan maganganu daga gwamnatin tarayya cewa akwai wanda suke so su yi zagon kasa abu akan abubuwan da ake din zai iya zama cewa su bakin da suka zo Najeriya zai iya razana su kuma watakila wajajen da ya kamata su je su duba din watakila zai gagare su ko kuma ma ko su niyan zuwa wannan wajen to dole sai an kara kaini kafin a tafi domin watakila wani rigingimu ya tashi ya zo ya shafi ake zaɓen magaba ɗaya. Dr. Kole Shatima Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa ban da gano bai kwance. To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Najeriya kuma bari mu buga jamhuriyar Nijar inda kungiyar a akawun kotuna ta ce za ta ji yajin aiki saboda an yi watsi da 'ya'yanta. salabar ma gare ka. Camarades, la lutte Continue La lutte A taron manema labaran da suka kira a yammacin talata, shugabannin kungiyar Sinash ta akawun kotuna da ake kira grefie su nuna rashin jin daɗi a dangane da mawuyacin halin da suke ciki, wanne yake da nasaba da rashin cika alkawalin da hukumomi suka ɗauka akan maganar inganta rayuwar masu hidima a mashara'antu. Malam Shu'aibu Kadaɗe sakatare ne a kungiyar Sinash. Yanzu magana gari nake maka in mutanen mu yau mun ka samu matsala kamar na avancement mu function public in mun ka tayi su ce asu ba su kula da mu in mun ka je minister din mu babu abin da an ka tanada can wanda zai iya kuma yi mana eh, bukatun mu biya in ma za ka retret haka nan in kuma za ka shanjaman dograd haka ne yau duka mutanen mu babu karin girma babu wani abu in mutum shekarun sun ka kai bai iya yi konkur ba akwai wanda aka ce ma konkur wanda ana tsara shi ne don ma'aikata wannan su samu su ma su ci gaba wannan abu duka shi na cikin cikaskin wannan dokar da an kai an ki ta bale hau wancan abu aka yi gare su makonni akalla uku kenan da waɗannan jami'ai suka aike da wasiƙa domin tayar da hukumomin shari'a daga barci sai dai kawo yanzu ba wata amsa mai gamsarwa dalili kenan suka yanke shawarar jingine aiki a ranakun 30 da 31 ga watan janairu in ji metr mai zango bubakar yau zuwa garaf adda ya kamun tilas ne da muka samu situation autonomy mu ba mu san yau nawa biyan nawa yake an ɗauko kannan an kawo sun yi integration akwai abu kanmu wadda aka yi ma affectation an ce ko a yi aikin shi amma kowa ke aljin shahida ya biya ya za ka inda zaka tahiya ma sai an ji maka a ah, ka zama sai ka biya kuɗin daki kuma ba mu ba mu ce komai ba mun tashi mun tafi kuma hallau matsalolin ga an ce a aure lemun su ka wanga advertisement ne muka ba su ku kire mu mu zo mu sassanta me ba su kire mu ba kenan babu wani abin da mun saura yau sai zuwa gare kuma wanga na hwari ne bayan wanda ya saura kuma yana baya na tuntubi ministan shari'a Mura Amadu ta waya don jin matsayinsa akan korafin na waɗannan ma'aikata sai dai wayarsa a kashe yajin aikin akawun kotuna wani al'amari ne da kai tsaye ke shafar talakawa musamman waɗanda ke fitowa daga ƙauyuka domin halartar wata shari'ar da suka daɗe suna jiran zuwan ranar zamanta to amma ƙungiyar sinash na ɗora alhakin wannan lamari a wuyan mahukunta. Mu da kanmu ɗiyan talakawa na, kenan duk abin da ya shahi talakawa ya shahi mu. Amma mutane abin da muke so su gane wannan ciwon da a gare mu in bu mu gyara shi ba, aikin nan namu bai da muhimmanci bale mu ma mu samu hamu taimake su bai Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, za mu duba dalilin da ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya dakatar da alkalin alkalin Najeriya. Shan mai shari'a Walter Onoge jami'in gwamnati ne ko jami'in shari'a ne kawai? Ku biyo ni. Dakatar da alkalin alkalai Walter Nkanu Onoge tare da naɗa muƙaddashinsa Ibrahim Tanko a matsayin mai rikon ƙwarya ya haifar da muhawara a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen waje. wanda har ya sa kungiyoyi masu zaman kansu suka rabu gida biyu a nan gida Najeriya. Wasu na cewa a mayar da shi mukaminsa, wasu kuma na cewa ya yi wa ƙasa laifi a hukunta shi. Gashin fuda da Hassan Maina kai na yi a kan batun. Ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, Atiku Abubakar, ya bayyana dakatar da alkalin alkalan Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a matsayin kama karya irin na mulkin soja. Abin da ya sa na faɗi haka domin an keta tsarin mulkin najeriya kowa ya san da wannan ba a yi adalci ba kuma ba a bi tsari abinda tsarin mulkin ƙasanmu ta shimfiɗa ba idan mai shari'a ko kuma babban mai shari'a ya yi laifi ga yadda za a bi a hukunta shi to ba bi ba maimako a kai can sai aka kai kotu kotun da ba ta da hurumin da za ta ji wannan karan duk lauyoyin kasar nan sun yarda ba ta da hurumi ai ba mu ce ko ya yi laifi ko bai laifi ba amma a bi tsari mana in eh, ni ne zan bi abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ko kuma ya tsara lauyan tsarin mulki barista Yakubu Sale Bawa ya ce matakin na shugaba Buhari ya jefa baki ɗaya lauyoyin Najeriya cikin alhini dukkan lauyan Najeriya muna cike da bakin ciki da alhini cewa wa doka irin hawan kawara irin wannan sani da gwamnati tana da dalili da hujja wanda su su sani kuma duka mun ba mun sani dalilin da aka aka muna ce da bakin ciki abin da aka yi ba daidai ba ne ya kamata ba ya saba da kullum da tsarin mulki ya saba wa demokradiyya muna bakin ciki muna alhini kuma muna muna Allah wadai da abin da aka amma jagoran lauyan kare tsarin mulki a barista Modibo Bakari ya ce matakin da shugaban kasa ya dauka ya yi kaɗan don haka yanzu haka suna shirye-shiryen maka shugaba buhari a gaban kotu da ma bai daka da shi ba akwai ire-iren mu wanda muka yi zimma da za mu gurfana shugaban kasa a gaban kotu za mu nemi order of mandamus wato mu tilasta shugaban kasa a ƙarƙashin doka ya ɗauki wannan matakin kuma wani daga cikin abubuwan da yanzu muke lissafin su za mu gurfanar da shi shugaba buhari a gaban kotu mu nemi dole ya ɗauki 'yansu matakai irin rudanin da ya mamaye hedikwatar kungiyar lauyoyi ta najeriya kenan yayin da lauyoyin ke wani taron gaugawa don tattauna batun dakatar da alkalin alkalin najeriya mai shari'a walter onogen na tambayi shugaban wannan lauyoyi barista giwa victor ko menene su. if you remove the cjn through any other means it is a jungle justice idan fa ka cire alkalin alkalin najeriya ta rauniyar hanya to wannan mataki ya zama kama karya ba za ka yi hukuncin kama karya ba duk abin da muke cewa shine idan ka kama barawo to ka kai wannan barawo ga 'yan sanda 'yan sanda kuma su kai shi gaban kotu alabashi alkali ya ɗaure shi bisa doka maimakon ka ce ka ɗau taya ka ƙone shi abin kenan fa da gwamnatin tarayya ta yi i lalle za a iya cire alkalin alkalan najeriya to amma a bi tsarin mulkin najeriya a daidai lokacin da waɗannan lauyoyi ke wannan zanga-zanga ne kuma wasu 'yan ƙungiyar fararen hula suka danno harabar sakatariyar ƙungiyar lauyoyin inda su masu suka kaddamar da zanga-zangar goyon bayan matakin shugaba muhammadu buhari sunana da abubakar abdulsalam kuma ni darajin kare aikin biladama ne kuma shugaba na kungiyar progressive mind for development initiative pmd a abun da ke faruwa wannan alkali ne na alkalai wanda ake tunanin adalci da komai na kasa kuma kasa tana hannunsa yau ya fito a ka'ida na shari'a na ƙasa ya ce idan za ka rike ofis da ta cike da girma wanda ya ka irin wannan dole ka bayyana ma duniya kadarori da kake da shi abinda ka mallaka har zuwa dukiya da ka mallaka a cikin bankuna sai ya zama yau mutumin nan ya zo ya amince cewar yana da kadara wadda gida gida har ta kai gida hamsin wai ya manta da su bai sa a cikin wannan lissafi ba yana da kuma kudade a wasu bankuna na kasashen waje waɗanda ba na wasa ba ya ce duka ya manta da su idan har mutumin nan ya ambata da bakinsa matsayinsa na babban joji na ƙasa wanda ya san shari'a yau da na manta ko kuma da na yi kuskure yana fidda mutum daga fiskar shari'a to da ba wanda za a tura shi gidan yari a Najeriya amma duniya gaba daya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya to madalla a yau ina tare da barista mai nasara Umar Ibrahim wanda kwararre ne a bitar kundin tsarin mulkin ƙasa Najeriya barista wannan abu da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na dakatar da babban mai shari'a na kasan nan hmm. yana kan doka ko dai a'a akwai son zuciya ciki to abin wato ban ga wani laifi a matakin da shi shugaban kasa ya dauka ba kuma abu ne wanda yake karen tsaye da ake yi ma doka shine ya kawo haka shugaban kasa shugaban kwamandan askaran sojojin najeriya kuma shine shugaban duk wani jami'in gwamnati na najeriya a yanda tsarin mulki sashi na 130 ya bashi sannan sashin tsarin mulki na goma sha biyar sakin sashi na biyar ya ɗora nauyi ga shi shugaban ƙasa na ya yaƙi cin hanci da rashawa a duk inda yake kuma ya yaƙi kowane jami'i ne wanda yake na hukuma sannan bayan nan akwai sashe na goma sha ɗaya da ake kira evidence act wanda a nan wurin akwai hurumi na cewa idan zai aiwatar da waɗannan ayyuka ɗin duk wani wanda yake jami'i ne na gwamnati ko na hukuma shugaban ƙasa yana iya dakatar da shi har na tsawon kowane lokaci shugaban ƙasa ya ga dama domin a binciki wannan abubuwan da ya tafka. A doka wannan yake ko kuma a kundin tsarin ƙasa ne? A doka yake abin da ake kira Evidence Act sashe na goma sha ɗaya. Idan ka haɗa Evidence Act shafi na goma sha ɗaya ka kuma haɗa sashe na goma sha biyar musamman ma sakin sashe na biyar ka haɗa da sashe na goma sha hudu da da sashi na talatin na tsarin mulkin najeriya to zaka ga shugaban kasa yana da wannan hurumi ya dakatar da duk wani jami'in gwamnati domin a samu bincike na adalci domin sashe na shida na tsarin mulkin najeriya ya ce ɗaya daga cikin nau'i na adalci shine ba za ka zama akan kujera da za ka yi kanka bincike ko kuma yanke hukunci akan kujera idan kai kuma kai ne wanda ake zargi menene alkalin alkalin ya kamata ya yi ne barista to abin da ya kamata ya yi shi wannan babban jami'in shari'a na najeriya shine ya ɗauki abun ya kalle shi ta mandu'in shari'a ba ta mandu'in kabilanci ko bangaranci ko kuma sarai ba alal misali gwamnonin kudu maso kudu suka haɗa kai suka ce mushi kada ma ya je wannan kotu din ya kuma fitar ra'ayinsu ya ki zuwa wanda yake karan tsaye ne ga hurumin tsarin mulki sashe na sha hudu da sashe na sha biyar da ya ce kishin ƙasa ƙasa da ɗaukaka darajar najeriya tana sama da duk wani ɓangaranci ko ƙabilanci ko addini ko wani abu to amma sai ya zai amfani da wannan bayan nan kuma suka zo suka je suka ƙananan kotuna waɗanda ba su kai hurumin wannan kotu ba suna neman wai a jalin zami a dakatar da aikin wannan kotu din akwai inda doka ta tanadi wani abin yi ne a nan duka wannan abun abun da ya faru idan kika la'akari da shi shi shugaba muhammadu buhari ba ne yake kara da mutumin nan ba ba da wani hannu a wannan kara din wani ne ake kira denis akanya shine ya shigar da koke a shekara ɗaya da ta wuce akan cewa a binciki babban alkalin tarayya na najeriya saboda yana zargin cewa akwai wasu asusun ajiya na banki na kudaden kasashen waje wanda ya je ya bude wanda yake yayi karin tsaye da sashe na sha biyar sakin sashe na bangare na uku na tsarin mulki a karkashin shi akwai na goma sha ɗaya akwai ka'idoji daban-daban da aka sa na aikin gwamnati saboda idan kina so ki fahimci ta wannan takaddama to sai ce la'akari da cewa shi shugaban wannan kotun ta najeriya shi mutum ne wanda yake sanye da huluna guda biyu na ɗaya jami'in shari'a na biyu kuma jami'in gwamnati to ita wannan kotu da ake ta takaddama kotun kula da da'a ma'aikata duk wani jami'in gwamnati yana karkashin wannan kotu za ta hukunta shi idan kuma laifi ne da ya shafi aikin ka na alkali to shine wanda waccan njc da ake ta hankoro za ta je idan kuma magana ce ta cire shi shine sashi na 292 da ake ta muhawara cewa ai akwai bukatar sai njc su rubuta ma shugaban kasa shugaban kasa kuma ya kai ma majalisa eh, dattijai majalisar dattijai ta samu biyu bisa uku sannan za a iya cire shi wannan magana cirewa akai wannan ko ba cire shi akai ba dakatar da shi akai dakatarwa daban cirewa daban saboda dakatar da shi aka yi shi yasa wanda ya zama ya gaji kujerar shi ake kiran shi mukaddashin shugaban kotun koli ta najeriya ba a ce an riga an tabbatar mashi ba wannan shine gaskiya abin nan da to idan ka ɗauki bangaren alkalanci yan shi za ta yi amma wannan bangaren laifin ƙasa ne laifin ƙasa akwai ka'idoji kamar kusan kamar 62 da aka shirya na ɗaya shine a matsayinka na jami'in gwamnati ba za ka ba da kwangila ko wani aiki ga wani abu da ya shafi ka amfanin kanka ko yan uwanka ko jininka ba ba za ka yi kokari ka ci amana ba ka yi bayanin wani sirri wanda ka sani a ka ba ba za ka yi kokari kuma ka ki bange nama gwamnati cikin wannan fom da ake cikawa na kowace shekara hudu-hudu kaddarorin da kan mallaka da hakikanin kanka ba ba za ka yi kokari kuma ka rika yin zagon kasa a harkokin jamhuriyar najeriya duk suna ciki to a karkashin wannan ne yayi wannan laifi din bayan da yayi wannan laifi kuma aka tunkare shi sai da kan shi ya rubuta takarda ya ce ai ni na yi kuskure ne domin na manta ban yi bayanin cewa ina da waɗannan asusun ajiya a waɗannan bankuna masu kuɗaɗen ƙasashen waje ba kin ga da kan shi ya faɗi wannan abu bayan matsa mishi akai ba to tunda haka ce ka yi kuskure ka kuma yarda da kanka sannan kuma ka ce kai baka yarda da hurumin kotun nan ba amma kuma ka tura lauyoyi guda ɗari su je su wakilce ka Iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawowa kenan. A madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da ƙwararre mai bitar kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar Ibrahim. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu makon gobe inda za mu ɗora a inda muka tsaya. Ku huta lafiya. To a gaida Madina yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice. majalisar ɗinkin duniya na shirin ƙaddamar da wani asusun neman tallafin kuɗaɗe da za a amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin boko haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka haɗa har da dubban wato dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya domin neman mafaka akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema inda za a amfani da dala miliyan 848 daga cikin kuɗin wajen tallafawa mutum miliyan 6.200 da suka tagayyara sanadiyar rikicin boko haram a jihohin borno adamawa da yobe rogerston mutumin da ya kasance da daɗaɗɗen aminin shugaban amurka donald trump ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhume-tuhumen da aka yi masa guda bakwai masu nasaba da wasu sakonnin imel da aka sato masu alaka da abokiyar hamayyar trump a zaben 2016 wato hillary clinton a jiya talata aka gurfanar da stone mai shekaru 66 a gaban kotun tarayya da ke nan washington a makon da ya gabata aka kama shi a wani samaman da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi suka kai a gidansa da ke ja florida da goshin asuba miliyoyin amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taba gani ba yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin kasar masu hasashen yanayi sun ce mai yiwa wannan yanayi da ya fara daga daren talata zuwa wayewar garin laraba ya zama tarihi a kasar tunda dai har gwamnonin jihohin illinois wisconsin da michigan suka ayyana dokar ta ɓace a yankunan su a can yankin jihar dakota ta arewa sanyin iskar ya kai kasa da maki 32 na ma'aunin digirin celsius yayin da ya kai kasa da maki 52 a wasu yankunan jihar minnesota mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a amurka john bolton ya gargaɗi babban alkalin ƙasar venezuela inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya bayan da babban jojin ya ba kotun kolin ƙasar umarni ta hana shugaban 'yan adawa ƙasar juan guaido ficewa daga ƙasar bolton ya ce amurka na allah wade da barazanar da babban atonin ƙasar ke yi ga shugaba juan wato juan guaido kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya talata yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zama mai daɗi ga kowa ba manyan jami'an amurka da ƙwararru sun ce ƙasar na buƙatar ta nemi haɗin kan ƙawayenta domin a ƙalubalanci china kan yadda take sa wato satar fasahohin zamani ta hanyar yin kutse a rumbun bayanan ƙasashen duniya. To ba saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.